biya na wallahi sai an biya ni duk ta kuɗe in dai ana so in tafi in ba gaba sai dai mu ta sayuwa a nan gurin to wa zai biya ki tunumbu tunin biya san da zamana da zai biya ni kai za ka biya ni kai ne tunubu din ai wani irin ni ne tunubu to ta yaya mutum zai ce wai duk takun da zai sai an biya shi duk tafiyan nan fa uzurin ki ce ba ke fa za mu je asibiti su duba ba fa ni za a duba ba fa ciya ne ki raka ne ba fa ke ce kika ce na raka ki to shi kenan a koma gida ai kai ma ka yi wa kanka saboda ɗanka ne na su ma ba a je ba kai ne ka zai mutu saboda sadiq baya mu koma gida sai in kira likitan ya zo gida na ran sai ba za a koma ba sai an biya ni takun da zan yi wallahi to wai waye zai biya ki kai za ka biya da ai na san kana da kuɗi ka fito da su duka to kawai duk tafiya da zaki ni zan biya wallahi sai ka biya ni duk taku daya to amma goya ni zaki ta Allah kiyaye in goya gardi ni ko jarirai ba na goyawa ka biya ni na tafi ni ba abin da zan iya baki na rasa sai ka biya ni duk tagu daya shikenan kan ma ka biya zan ta tsayuwa a nan kai ma kana nan ai to shikenan na ji duk taku ɗaya nawa za a baki ɗari biyar ɗari biyar eh ha ba da ba wai ke ba kya to daga nan zuwa asibitin nan ba kai taku dubu ashirin ba to shi kenan sai mu ta tsayuwa duk taku ɗaya ɗari biyar taka kafa biyu dubu ɗaya in ba haka ba in ta tsayuwa a nan maje zan biya ki in mun da gida mun baki kuɗin maje. wallahi ba zan yi tafiya bashi ba bashi ta Allah yi a na ma ba to fito da su duka ne To fito da saurin nan. To muna tafiya mana ai wasu na banki. Muna tafiya. To mm, fara miƙo min ɗari biyar na takun farko. A ki taka mana tukunna. Ɗaya kawo. Biyu kawo. Dubu ɗaya ce ki taku biyu sai in ƙara. kawo dubu ɗaya kawo mana to ai kuɗi na zai ƙare tun ba mu wuce gidan nan ba ta ku biyu ƙaro dubu ɗaya ai biyu zaki tukunna ai biyu ne dubu ɗaya ai ta ku biyu ne ni za ka yi wa mamure kawai gaban kuɗi na ai ban da cin zali kai komai sai ka ci zalin mutum ta ku biyu ka kallafa duka duka bano gaban dubu da ɗari biyar